Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani, fara'a, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi gana Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kuka da jama'ar sasan jihar Kaduna suka yi na tabarbarewar tsaro. A jamhuriyar Nijar makafi daga kasashen Afirka sun yi gangamin addu'a a masarautar da magaram. Daga Sokoto muna da rahoton da ke bayyana kiran malaman Islama na komawa ga Allah don neman tsari daga barazanar sake kullar cutar corona coronavirus zagaye na biyu. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. jiya lahadi a karan farko shugaban amurka donald trump ya nuna amincewa da cewa dan takarar democrat joe biden ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi kusan makonni biyu da suka gabata amma sai ya sake cewa bai yarda ba a cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin twitter trump na ci gaba da manganu marasa tushe cewa ya sha kaye ne saboda an yi masa magudi. shugaban na jam'iyyar republican ya ki amincewa da shan kaya a zaben a hukumance ga tsohon mataimakin shugaban kasar duk da cewa manyan kafofin ya labarai na amurka sun ce tsawon mako guda biden ya tara fiye da adadin da ake bukata na ƙuri'u 270 a cikin ƙuri'un wakilan kwaleji 538 don lashe zaben shugaban ƙasa da za a kaddamar ranar 20 ga watan janairu a cikin wani bayani trump ya faɗi game da biden cewa ya yi nasara ne saboda an yi magudi a zaben. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan hamsin da hudu ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan goma sha ɗaya yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 bi da bi. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa 41,100 a cikin awanni 24 da suka gabata. A ranar Asabar kuma, kasar Mexico ta wuce miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Mexico ta ki bayar da umarnin sanya abin rufe fuska da hanci ko yin kulle don shawo kan cutar. 'Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da dubu ɗaya a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya murabus. A kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Viasna ta ce an yi mafi yawan tsare-tsaren ne a birnin Minsk, inda jami'an tsaro sanye da baƙaƙen kaya suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa dabban masu zanga-zangar. wasu jami'an tsaro da suka rufe fuskokinsu sun lakaɗa wasu mutane biyu duka a cikin wani shagon sayar da abinci. Akalla 'yan jaridu goma sha takwas gami da wasu ma'aikatan hudu na gidan rediyon RFIRL na Belarus suna cikin waɗanda aka tsare a Minsk da wasu biranen a cewar ƙungiyar 'yan jaridu ta Belarus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da haramtattun tutoci masu launin fari ja fari waɗanda suka zama wata alama ta 'yan adawar siyasa a belarus kuma suna ɗauke da alluna don tunawa da raman bandaranka wani ɗan shekaru talatin da ke mara wa gwamnati baya da ya mutu a wani asibiti ranar alhamis bayan an ba da rahoton wasu jami'an tsaro sanye da abin rufe fuska suka yi masa dukan kawo wuka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahukuntan iran sun tabbatar da kame wani sanannen dan gwagwarmaya balarabe bayan kwashe makonni ana hasashe game da batansa a turkiya ma'aikatar leƙen asiri ta iran a cikin wata sanarwa ta ce makon da ya gabata habib chab balarabe ɗan asalin ƙasar iran ɗin yanzu haka yana hannun gwamnatin iran ma'aikatar ba ta faɗi yadda aka yi da kuma inda aka kama mai fafutukar ba ana tuhumar chab da laifin shirya ayyukan ta'addanci a iran a cikin wata sanarwa an bayyana chab a matsayin tsohon shugaba ko mataimakin shugaban kungiyar alhawaziya na yanzu ya ɓace cikin turkiya kusan tsakiyar oktoba kwanaki bayan komawarsa daga ƙasar sweden shugaban yankin arewacin tigray na ƙasar habasha jiya lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a asmara babban birnin eritrea kuma ya yi barazanar ƙarin hare-hare yana mai cewa za mu ɗauki duk wani matakin soji kuma za mu yi harbi shugaban na yankin tigray devreshin gabriel michael bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan asmara a ranar asabar ba amma ya ce shi ne kaɗai garin eritrea da aka kai harin jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na afirka kamar yadda fada a tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka an harba dokoki uku a ranar asabar asmara a cewar majiyoyin diflomasiyya sa'o'i bayan shugabannin yankin tigray na habasha suka yi gargadin cewa za a iya kai harin Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Al'ummomin Udawa da Buruku da wasu garuruwa da ke yankin ƙananan hukumomin cikun da birnin gwari a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa game da matsalar tsaro da suka ce har yanzu dai bata sauya zani ba. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da rahoton. Wasu daga cikin mazauna yankunan na Udawa da birnin Gwari sun ce yanzu ka dai 'yan bindiga sun sauya sabon salo ta yadda suke ɓadda sau ko ba saje don ganin sun kama mutane suna cikin aiki a gonaki. Sunana Ibrahim mazaunin Udawa yanzu abin da ke faruwa yanzu suna bi gonaki inda ake aikin masara sai su bi suna kwasan jama'a sai su sa idabai irin na mata da likafi sai kawai mata na nan ina suna ballan masara kawai sai su gan su kamar mata ne kawai sai su zo sai su kama su kwanan nan rika je wani wuri ana ce mai kwafai na suka shiga ta nan suka suka kashe mutane uku to a kwanan duniya za ka ci kwashi mutane ba ka iya kirga mutane da ake kwasa a gonaki. sunana da ahiru sun zo garin mu ne can lukufe suka kashe yayana ni kuma gurgu ne ban iya guru suka kani can daban su wata na biyu ga duka ba a ci abinci dan da suka tattara mu akan musamman muka kai talatin. ni sunana abdullahi ni direba ne tun daga kaduna har abin da ya kai birnin birnin gwari ko yau din nan sun ɗauki mutum biyar banda direbobi yan uwanmu da muka sani da yanzu an har masu mata ga yanan ma wani mitin ma muke yi ya za a yi mu zo mu taimaka ma iri irin mata da iyalan wa'annan direbobin yan uwanmu kaga tsakanin burku kana neman udawa to nan kawai tarkon mutuwa ne. Hauhawar hare-hare da sace mutane a kan hanya da kuma garuruwan da ke tsakanin birnin gwari zuwa Kaduna dai yana nema ya ƙi karewa abin da ya sa wasu al'ummomi da ke yankin ke buƙatar ganin an girke ƙarin jami'an tsaro. Mun ce a kama da jami'an tsaro a taimaka mana. Labidin nan da aka ajiye su a can fala waya da unguwan yako da kushaka sama dan gida ma da abin da ya kya Akwaki. duk ga suna ha'ira Idan ba toshe wannan wannan labin nan na na gagahu da about ba a toshe labin nan na na na unguwan yako ba da nan wajen labi ba ba samu jami'an tsaro an aje a kushaka an aje a kuribe ba to akwai matsala domin na gaba dinan ta nan da suke biyowa ni ne mai sunan umar muna neman taimako a gwamnati yan uwanmu an shiga wani hali wanda yake in ba an taimaka ba ba wanda za sake iya fita ya zai nemi abin da zai samu ya ci ba sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce jami'an tsaron na samun nasara akan waɗannan 'yan bindiga da ke yawan kai hare-hare amma dai ta ce akwai wata matsala cikin al'umma da ke hana ruwa gudu gaba da maganar tsarkake tsamun tsaro in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan idan 'yan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wadda jami'an tsaro ke dakilewa kuma babban matsala da jami'an tsaro suke fuskanta a wannan fatattakan 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da kuma korar shanu su ne infoma mutanen da suke zaune a cikin al'umma amma su ke kurmatawa wa'annan mutanen bayanai jami'an tsaro ba su da allah masar ya zama wajibi al'ummomin mu a dinga kallo sannan kuma an ba da lambobin wayoyi tuni dai maganar matsalar tsaro ta sanya wasu al'ummomi ɗaukar matakin kare kawunan su ta hanyar yin sintiri cikin dare ko kuma sa ido domin tsamo mutanen da suke ganin su suke tona asiri ga 'yan bindigan da ke sace mutane isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, makafi daga sassan kasashen Afirka sun yi taro a fadar Sultan na damagaran don gabatar da addu'ar neman salama. Wannan shine karo na ɗari uku da da shida da sarakunan makafin suka yi taron addu'ar a birnin na damagaran tamar abari ta aiko mana da rahoton mai martaba sultan alhaji abubakar sanda shine mai masaukin baki wannan haduwa ce ta ɗari arba'in da shida kuma wannan abu ne da aka kirkiro shi tun wannan lokaci ya zama cikin al'adar mu ne muna yi wa manya-manyan baki maraba da zuwa kuma wanda suke yin kokari na shirya wannan taro allah ya saka musu da alheri ya kyautu a yi koyi da wannan taro shine taron addu'a da ake yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu yalwata kuma kasar mu gashi ta gabato da yin zaɓe dukkan abin da zai tada hankalin jama'a Allah ya hana shi sallar ta makafi ana yin ta ne a nan da magana inda makafin Afirka ke haduwa Alhaji Garba Muhammad na huta shine sarkin makafi na Katsina ya koka zuwa ga shugabanni na Afirka game da irin matsaloli da suke fuskanta. Gidanmu gidanmu duk Afirka ba wani gida na mai bukata ta musamman kamar nan gida. Kuma duk taron da ake ba inda muke zuwa mu saki jikinmu mu ji daɗi kamar nan gidanmu. Mai mataba muna da manya-manyan sako wanda muke so ka isan ma mai girma shugaban ƙasar Nijar. Ya wada ma shugaban Afirka gaba ɗaya irin wulaƙancin da ake ma 'yan uwanmu marasa gani masu bara. Mu ma ba bara muka ki bari ba. A ba mu abin da za mu barbara ne ba a ba mu ba. A taimaka a ba mu abin yi don mu barbara. Shi kuwa Mutari Abdu sarkin makafina da magaran muhimmancin wannan addu'a ya nuna la'akari da yadda kasashe na Afirka suke ciki. Wannan taron ne na addu'a da muke yi kuma muna ƙara kira da addu'an nan a ba ta ƙarfi don ita ce ita ce lahirin eh, tun da ba wani aiki da za mu iya banda addu'a eh, yau in ƙasashe ba su da lahiya mu ji kowa matsuwa don wannan kuwa muka ba da ƙarfi a bisa kan addu'a adadin da muke mun ma isko da muka yi muka gada ko muka kama da dubu biyu har jama'a ta gamu ta ce wannan addu'a da ake a da ya kyautu duk shekara a tsara ta a yi muka yi na'am kuma allah rawa gashi ana samun fadada a ɗaya waje bunu mamma shugaban kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya yi amfani da wannan dama na miƙa kokensu da kuma sako ga gwamnati akwai hukumar mu ta Niger da ta kasashen waje akwai bukatoci da muka sa hal an ba mu wani wani decree da aka hudda wanda aka yi ashirin da watan Desamba 1999 shine ake cewa Fond National de Soutien wannan tallahin yana zuwa ga yara na su don su lakwal mai kyau an yi shi yau da shekara kusan ashirin amma yau da shekara biyu an soke shi muke kuka a maido shi mu kawo kuka mu ga mai martaba ya zama tallahi ga wannan akwai ministori guda shida wanda a cikin bidijin su na kasa akwai kuɗi da ya kamata a ware na yara na ƙasassu su yi karatu ya kamar kowane yaro wanda ba na kashe ba wannan nijar ke ta riga ta sa hannu an wannan muna kuka a maido shi kuma a ɗauki wancan sabo a meƙa shi a ƙarshe dai makafin sun miƙa sanhuna ga mai martaba sultan na da magaran kamar yadda al'adar take za kuma a ci gaba da shagulgula da suka hada da langa da kokowa ta makafi da kuma sauran wasanni a gobe ne kuma insha Allahu za a ci gaba da addu'o'i da karatun alkur'ani mai girma a masallaci na makafi na Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasashen Afirka ta marabari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger. muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta labaru masu sahihanci daidai lokacin da ake fuskantar barazanar dawowar cutar coronavirus zagaye na biyu malaman Islama na kiran jama'a su koma ga Allah ta hanyar gyara ɗabi'u don samun taimakon Allah. Jagoran ɗariƙar ƙadiriya na Afirka, Sheikh Karibullahi Nasiru Kabara na daga cikin masu wannan ra'ayin. Wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton. Bisa la'akari da taɓarɓarewar tarbiyya a cikin al'umma musamman tsakanin matasa, mabiya ɗariƙar ƙadiriya a Sokoto sun shirya babban taro domin faɗakar da al'umma akan buƙatar koyi da kyawun ɗabi'u ko a samu sauƙin matsalolin da suka dabaibace Najeriya. taron da ya samu halartar malaman musulunci daga jihohin kano plateau zamfara da kuma sokoto jagoran ɗariƙar kadiriya na afirka sheikh karibullah nasiru kabara wanda ya maganta ta bakin malam ahmad rufa'i bashar ya ce wasu musibu kamar cutar murar mashako da ke barazana ga duniya wata jarabawa ce allah ya kawo wa jama'a ba ya jarrabi duniya da ita ne don ya wahar da bayansa ba a'a ya jarrabe su ne don ya zamanto su dawo su bi hanyar da yake so. Har wayo ya maganta akan wasu musibu da ke barazana ga Najeriya tare da bayar da shawara ta samun mafita. Abin kuma da aka wayi gari na ɗabi'a da aka wayi gari ta tarzoma da ake fama da ita a Najeriya to yanayi ne shi ma ɗin ya gawo mana ne don ya zamanto ya zama mana tarbiyya ya zamanto ta gyaru. Inda har insha Allah matasanmu za su dinga sauraron abin da izo da shi da kuma waɗanda ya bar wa addinin a hannunsu to insha Allahu za ka ga cewar matasanmu sun taso da tarbiyya duk irin wannan hatsaniya da rashin ɗabi'u da ya zamanto suka lalace insha Allahu za su waye gari ya zamanto babu wannan abubuwa da ake kalubale a kansu. Kakakin ɗariƙar Kadiriya a jihar Sokoto na fi malami ɗan haja shine ya jagoranci shirya wannan taron wanda ya ce na haɗin kan jama'ar musulmi ne da kome ake son a cimma a ƙarshen wannan taro. mun samu kanmu a cikin wani lokaci na taɓarɓarewar tarbiyya ta matasa samun matsaloli na rashin ɗa'a ga matasa na rashin tsaya su yi karatu na addini hasali ma mun kai lokacin da yanzu halin da muka ciki matashi ma bai san me yake ba bai san me a matsayi ne ba idan aka koma janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata matsala da duk wasu abubuwa da muke ciki a yanzu za su samu warkaswa domin zama nai mai kyakkyawan ɗabi'u mai hankuri da makwabta nai mai cikakken a ga waɗanda a gaba gare shi a lokacin taron dai malama addinin musulunci irin su dini na ta'ala hausare sun tunatar da musulmi akan kyawun ɗabi'u na yin halitta waɗanda suka karfafa guwa musulmi su yi koyi da su manzon Allah ya fi kowa ibada da bautar Allah sannan yana daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi kyakkyawa manzo Allah ya fi kowa kyauta da alkhairi sannan manzo Allah yana mu'amala da al'umma yana binciken su wata mace ma bai gata ba ba tsohuwa ce mai sharan masallaci amma sai da ja sai na abakar an ka zo ta aka dubuta sannan manzo sama baya girman kai da yawa jama'a da suka halarci wannan taron su nuna jin daɗi akan wannan damar da suka samu wanda ke da zumar ƙara haɗa kan musulmi da kuma koyon kyawawan ɗabi'u muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S. Yaro na tafe da shiri na gaba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta S. Yaro jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyu za ku ji ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da ciyama na hukumar NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah. akan abin da suke yi da miyagun kwayoyin da suka kwato da kuma yadda suke hukunta manoma masu shuka wannan gubar. To bari miƙa ku ga Mahmud Ibrahim Kwari. To yau ka ce kuna kamar kona ko kuna tarewa da sauransu. Waɗannan manoman da suke noma waɗannan gonaki da wannan gayyaki ya kuke da su? Muna muna gubatar da su gaba da wajen hukuma. Mm. kotu muke kai su sai akwai hukuncin da kotu ke musu in an ɗaure su na ɗaure in wani abu aka yi mu kama mu hukunta su hakimu kenan wannan aikin da kuke yana rage manoman da kuma waɗanda suke mu'amala da ita misali ko kuma saboda akwai bayanai da ke cewa kukan kuna shan wahalhalu wajen tafiyar hawan ya shari'un da kuke gabatarwa a gaban kotuna Wani ne baka misali kai kuma ka yake hukunci a su yan mexico da suka zo suka kafa dandali na yin wani abu da ya kira methamphetamine an ɗauki tsayin shekara shida ana tukusar da su a gaban shari'a bayan shekara shida ne aka yanke hukunci sai alkalin ya ce shi ya daure su shekara shida a dokar najeriya kuma an gama dauri kenan ita agency na ba ba ta lokaci ta yi appeal ba akan batare da wannan zata da shari'ar da aka yi ba so mutane suka tashi suka koma kasar su ba sun mana illa kasar mu akwai wata mata a tashar na jirgin sama an kawo mata za ta yi safarin kokin akwai wata mai shari'a kuma a lagos sati uku kawai kaca ta zauna ta yi wannan shari'a ko ta ɗaure wannan matar shekara ashirin da biyar kuma ah, akwai inda gwamnati take yi Eh, akwai dokoki da ake bi kafin a sarrafa da wannan eh, kayan a yanzu haka ma shi eh, shugaban shi general of the federation ya kawo da sabon shiri ministan shari'a da duka ba mu kaɗai ba duk su hukumin tsaro inda za a sarrafa kayan da aka kama aka kan fita doka akwai ka'ida da sai an bi akwai abin da doka na kafa kowane agency ce kowane agency ta biyu dokar ta yi aikinta in dai da wasu e, e, irin masu aiki muna wasu kasashe muna da alaka mai kyau in suka samu information wani labari da ya kamata su gaya mana kuma ba kasansu ba zuwa nan ne suna gaya mana mu haka muna gaya musu a najeriya kuma da mu da immigration an mhm. dai muka samu wani mai laifi hmm. immediately gaba da muke a samu a saka shi a daita nasu don hmm. akwai doka a najeriya in an kama ka da wannan safarin wannan mayagun kwakwai su immigration suna da hurumin su kwace maka passport har na iya shekara goma su hana ka fita Najeriya. Yanzu dai makarantar da muke ta Jos ta ce ta Najeriya ne kawai gaba daya. Hmm. Da aka samu da Regional Academy akwai kudade da wayansu particularly America ya kamata su kawo. ko sun kawo kwayi ba mu sani ba amma dai america ta janye hannunta yanzu makarantar ta mu ce america ta koma da shirin ta zuwa ghana so amma eh, shugaba muhammadu buhari ya riga ya da tamu makaranta a jos kuma daidai take da kowace da ke kasar nan a afirka ba ta da na biyu ranka kare ka ce um, um, amerika ta janye hannunta game da sha'anin wannan kwaleji um, mene ne musabbabi sannan kuma yaya za a yi a farfado misali da wannan tsari tun da watakil dama an shirya shi ne ta yadda zai yi alfanu ga yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a regional level a wannan shiya misali tsayan gaya maka bai gagari najeriya ba ta yi da rike wannan makarantar hannunta kuma a yanzu haka najeriya ta rike ta kuma najeriya abin da aka sa wancan za ta yanzu ma ita muke in muka buɗe wannan makarantar muka ɗauki wayannan ma'aikatan mu ɗauka yanzu mu horar da su akwai 'yan gambia har guda goma za su shigo kuma an fara kenan. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na uku. Baban gida Jibrin, shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar ne na yau da jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran jaridar Disney na cewa kungiyar Action Aid mai fabrikar kare hakkin bil adama da kuma tattalin arzikin kasa da ya Allah wajen da karin farashin albarkatun man fetur da na wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi. Jaridar Disney ta bayyana cewa a daidai wannan lokaci da duniya da ma Najeriya ke kokarin farfadowa daga cutar coronavirus bai kamata a ce Najeriya ta dauki wannan mataki ba akan al'ummar kasar. Sai kuma jaridar Vanga ta ma jaridar bangar ta yi sharhi ne akan karin farashin albarkatun man da hukumar nnpc ta bayyana ranar juma'a da ta gabata jaridar bangar ta bayyana cewa yanzu haka dai 'yan najeriya sun yi zugun tare da rashin sanin abin cewa gani yadda kungiyar kwadugo ta kasar mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata ta yi gum da bakin ta game da wannan ƙari na albarkatun man fetur da gwamnatin ta yi yanzu dai ana sai da man fetur din ne akan naira 168 zuwa 170 kan kowane lita sai kuma jaridar the nation jaridar the nation da ya taru ito gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu na kaddamar da wata mota ta farko da za ta dinga amfani da wutar lantarki ne a najeriya irin kamfanin hyundai motar wanda za ta dinga amfani da wutar lantarki ta amfani da batir za ta iya shafe kilomita 482 akan kowane caji a cewar gwamna babajide sanwo-olu wannan shine motar farko mai amfani da wutar lantarki da aka kera a najeriya kuma zai taimaka wajen rage gurbatan muhalli da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na najeriya har ma da kasashen duniya sai dai abin da 'yan najeriya ke tambaya in ji jaridar ta da nation shine cewa ina wutar lantarkin da zai kai ga caja motoci ganin cewa wutar lantarkin da ake bayarwa yanzu da kyar ake samu na cajin wayan hannu har layo muna jaridar da banga daya daga cikin labaran jaridar ta da banga na cewa daya daga cikin manyan hafsoshin sojan najeriya da suka ba da shaida ga shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Legas ta kafa domin binciken musabbabin rikici da kuma harbe-harbe a Lekki lokacin zanga-zanga kawo ƙarshen sashen 'yan sanda na NSAS. Brigadier General Ahmed Tayo ya ce akasarin ganimar da aka kwasa da kuma hasara da aka yi mallakar 'yan kabilar Ibo ne maza da mata a jihar ta Legas. Brigadier General Ahmed Tayo ya bayyana cewa sai da sojoji suka yi amfani da karfinsu wajen ba da kariya tare da kwashe wasu makudan kudade har naira biliyan biyu a wasu bankuna da aka lalata a yankin Lekki. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar The Guardian ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal na kaddamar da wani shiri na samar da lafiya kyauta domin magance cututtuka da ke da nasaba da idanu a wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin gashuwa a masarautar Bade da ke jihar Yobe. Bawon Yajibirin, Murai Amurka daga Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum. To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta himmantu wurin ganin an tabbatar da adalci tsakanin kasashe abu mai sha'awa a ma'aikatun harkokin kasashen waje a fadin duniya shi ne ma'aikatan harkokin wajen amurka ta bude wani sabon ofishi na musamman da ke sa ido a kan manyan zalunci da ake aikatawa kamar yadda wakili na musamman morstan mai jagorantar ofishin na tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunce su ya faɗa a wata hira ya ce muna batun kisan kare dangi ne da laifukan yaƙi da aikata zalunci kana za mu yi duk ƙoƙarin mu mu taimaka mu kare ko mu hana ko kuma mu magance batun rashin adalci irin waɗannan munanan rashin adalci wannan shine abin da muke nufi ambasada tan ya ce ofishinsa yana baiwa sakataren harkokin waje shawarwari kana yana taimakawa wurin amfani da makudan kudade daga gwamnatin amurka akan batutuwa da suka shafi rashin adalci a duniya ya ce ko da kuwa batun tattalin arziki ne ko batun diflomasiyya ko batun doka ko kuma batun soji ne akwai matakai na musamman da gwamnatin amurka za ta ɗauka mu ne masu shirya manufofi idan mutum ya yi wani abu ambasadan tan ya ce ofishin tabbatar da adalcin kasa da kasa yana da manufa iri daya da kotun laifukan yaki ta kasa da kasa ta icc ta gurfanar da waɗanda suka aikata zalunci a gaban doka amma saboda batun cikakken 'yancin ƙasa amurka ba ta shiga yarjejeniyar roma da ta kafa kotun ƙasa da ƙasa ta icc ba abin takaici sai kotun ƙasa da ƙasar ta kauce wa ayyukanta na matakin ƙarshe da za ta gudanar da bincike kada ta gurfanar da waɗanda suka aikata munanan laifukan ƙasa da ƙasa a maimakon haka tan ya ce kotun icc ta zama mai siyasa da cin hanci da rashawa a cewarsa amurka ce ta ci gaba da ba da jagoranci a duniya wurin tabbatar da ganin an hukunta masu aikata manyan zalunci ya ce kotun icc ba wai ta kauce wa ayyukanta na kotun kasa da kasa kadai ba ne ko ta zama ta haɗin gambiza wani sa'ilin ta yi aiki tamkar ƙananan kotunan cikin gida wani lokaci kuma tamkar kotun ƙasa da ƙasa haka batun yake a kotu ta musamman a lebanon da kuma kotun ƙwararru ta kosovo da kuma kotun iim wacce take kokarin tattara bayanai akan zaluncin da aka aikata a siriya ko kuma kotun iimm wacce ita kuma take kokarin tattara bayanai akan ta'annati da ya faru a myanmar yace ce za mu ba da taimako ga waɗannan abubuwa haka zalika za mu taimaka wurin tattara bayanai ambasada tan ya ce amurka ta himmantu kuma ta ƙudiri aniya wurin ganin an tabbatar da adalci a duniya ya ce tunawa da waɗanda munana ayyukan zalunci ya ritsa da su muna samun ƙwarin gwiwa a haka in ji shi ya ce idan wani abu kuma ya taso za mu faɗaɗa mu kuma ƙara kuɗaɗe masu yawa wurin aiwatar da wannan aikin wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka.